اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن الأمل inni ترضى bika. إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka da saduwa nan masallaci mai albarka masallacin umma mox da ke nan tudun wada a garin maiduguri yau yammacin asabar 8 ga watan rabi'u thani shekara ta uku. da da ikon Allah shi ya zo da daidai sha uku ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya yau insha Allah ta'ala ne za mu yi karatun ƙarshe mu wannan babin da muke ciki babu ma ja fi babin da ya zo game da dariyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala rana ita yau mako za mu tashi babu ma ja fi mizahi rasulillah babin da zai karantar da mu irin kakaci ko wasa da annabi sallallahu alaihi sallam ke da sahabbansa a satin da ya gabata akwai matsala da muka ɗauko wadda mun kawo ruwan hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda suke nuni da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin dariya kuma abubuwa da yawa sukan sa shi dariya kamar yadda muka faɗa akwai ɗabi'a ta ɗan adam yakan ga abu a matsayin shi da ɗan adam ya ba shi dariya kamar da wayar da muka kawo na sahabinsa da wani yake ɓuyan masa da ya harbe shi sai da ya sama ya faɗo ƙawahun suka yi sama, manzo Allah ya dariya amma galibi muka cewa wanda suke sa manzon Allah dariya su yi abubuwa da suka shafi lahira wani abu na alkhairi wani abu na aljanna wani abu na falla idan ya shafi lahira ko wani jin kai daga Allah to manzon Allah saboda farin ciki sai ya dariya to kuma muka ce mun samu wasu hadisai da ma'aiki sallallahu alaihi hani akan dariya su ne hadisan da zamu ji yau to ya zamu da hadisan da aka ce annabi yana dariya yayi dariya yana dariya yayi dariya ya za zamu kuma da hadisan da za mu ji yau wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to sai mu ji wace irin dariya annabi yake yi kuma wace ce ya hana me yasa annabi kuma ya hana mu yin dariyar ita wannan dariyar da annabin ya hana me yasa ya hana mu wanda yake yi din mafadarin da yasa yake yi to wanda ya hana mu din me yasa ya hana mu akwai hikimomi da yawa cikin hadisan sau da za mu ɗauka ah, akwai <clears throat> ruwayar da mamayan Ahmad ya rawaito daga Sufyan ibn Uyayna tana cikin uh, azuhudu, littafin Az-Zuhud na Imam Ahmad tana shafi na 118 a sanasar makandi ya kawo ta cikin tambayi da gafirin shafi na 138 Sufyan ibn Uyayna yake cewa Annabi Isa dan Maryam ya ce wa hawariyawansa kamar da muka sani manzo Allah ya ce biyun nabiyin hawariyuna kowane annabi yana da hawariyawansa don haka Uh, annabi isa ya ce hawariyawansa ya ku gishirin ƙasa wannan su ne mutane na musamman da suke kusa da annabin Allah an gane alhawariyun kenan zaɓaɓɓun sahabbai na musamman waya suke ba da jininsu da rayuwarsu domin ba wa annabi da addinin Allah kariya annabi isa alaihi salatu sai ce ya ku gishirin rayuwa abin da yake nufi da gishirin rayuwa su ne malamai saboda su suke gyara wa al'umma rayuwarsu kamar yadda ka sani duk girki zai yi girki musamman a zamanin da da babu irin wannan kayan dosana-dosanan a sa onga a sa madish a sa kori a sa wane ne a sa wace tsiyar a sa wace masifar duk babu a da a da kaga ba zai taɓa yiwa a girki babu gishiri ba saboda babu su magi da suke supplementing gishirin babu to shi sa annabi isa ya ce ya ku gishirin ya ku gishirin ƙasa kenan malamai wadda su suke gyara al'umma kuma suke ɗaura al'umma akan tafarki na ƙwarai wanda zai sa su samu tsira gaban Allah idan har malamai suka bar tafarkin ƙwarai suka bar abin da Allah ya ɗaura masa ya ɗaura al'umma akan tafarkin kirki ya zama ba wannan ne a gabansu ba aka koma ana koyi da jahilai yake cewa to ya ku gishirin rayuwa ya ku malamai kenan wadda wannan shine aikin ku la tufsidu kada ku lalace yanzu ga wannan hawariyun ɗin su ne malamai a wancan lokacin shi yasa kake ganin bible da muke da shi yanzu version guda biyar din nan babu wanda annabi isa ya rubuta da hannunsa babu wanda aka so annabi isa babu shi su wannan hawariyun a cikin su selected mutane su yohana su bitrus su su biyar din nan wanda suke kusa da annabi isa su suka kiyaye iya abin da suka je wa annabi isa na bible sai suka rubuta ya sa muke da versions guda biyar din to sai ke cewa ku ne gishirin rayuwa idan kun kar ku lalace malamai kada ku lalace fa inal ashiya idza afsadat inna ma tadawa bil milhi yace duk lokacin da abu ya lalace to ana gyara shi da gishiri kina abin da yake nufi duk lokacin da al'umma ta lalace ana gyara al'umma ne da malamanta idan yanzu al'umma ta lalace zina ta yi yawa shan giya yayi yawa sata yayi yawa sai ce malamai ku dinga wa'azi da yawa a ta wa'azi a ta wa'azi a ta faɗakarwa a ta nasiha sai ga Allah ya kawo gyara ko kai yanzu a anguwa idan kuna da malami idan abu ya tun karo al'ummar anguwar muna sai a ce malam sai kun tashi kun tsaya fa malam sai kun tashi kun faɗa shi yana gina abin baya kansa tunda shi ba malami bane amma kai malami tunda kana faɗa a saurare ka abin yana kanka to shi sa yake cewa ana gyara barna ne da gishiri abinda annabi Isa yake nufi shine ana gyara al'umma ne da malamanta idan al'umma ta lalace sai a sa malamai su yi waye sai su gyara wa inal milha idza fasada lam yudawa bi shay'in shi kuma gishiri duk lokacin da ya lalace to ba a gyara shi da komai idan malami ya lalace to waye zai gyara malamin Idan jahili ne zai zo malami wazi ka gani shi da yake gyara al'umma kuma shi sai lalace to waye zai gyara shi mai gyara ne ya ɓaci kamar ka ce mai dokar bacci ne fara gyangyaɗi yanzu waye zai bi dokar kuma babu shi mai cewa kar a yi kar a yi kar a yi kuma shi sai ya lalace yake yi sai ce ya ma shi yuna annabi sa sai ce ya ku taron na kusa da ni zababuna la a mimman tu'allimuna ajran illa kama Ya yace kada ku karɓi ladan karantarwa a wajen wanda kuke karantar da su sai irin ladan da kuke bani kenan kada ku ba wa duk wani malami da yake karantar da al'umma kada ku ba shi komai ji annabi isa sai irin abin da ni kuke bani yake gaya wa'annan almajiran nasa abin da yake nufi shine malamai da su ne magadan annabawa kai da manzo Allah ya ce ulama warasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa kuma duk annabawa ba a ba su nera ba a ba su kuɗi ba sa yi dan a ba su ba sa yi dan a biya su abin da kullum suke faɗa kan Allah ba mu ba cikin suratul shura ayat 23 qul la as'alukum alayhi ajra illa al-mawaddata fi qurba manzo Allah yake cewa ni ku sani bazan tambaye ku lada ba ba zan tambaye ku ku biya ni ba kawai ni dai soyayyar makusantana a kiyaye ta da haka manzo Allah bai bukatan komai na abin da yake so a biya shi duk annabawan Allah ma wannan shine faɗi kamar cikin surat 7 aya ta 47 abinda annabawa suke cewa in ajire illa Allah kowane annabi sai da yace ladana a wajen Allah nake nema sakamako na wajen Allah nake ma ma as'alukum alaihi min ajr bana tambaye ku ku biya ni bana cewa ku bani in ajire illa ala Allah ni dai fata na ubangiji ya bani ladana wannan yake tabbatar maka kenan annabawa ba a biyan su Allah suke so kawai ya biya su to shi yasa anan ma annabi Isa alayhi salatu wassalam sai ya ce irin abin da kuke bani na biyayya to su za ku shi za ku ba malaman ku kada ku dinga kada malaman ku su ce sai kun ba su kuɗi za su karantar da ku addini daga lokacin da haka ya fara addini ya kuma sana'a da ka sai zama malami wanda yake bashi zai gaya masa wanda bai bashi ba zai gaya masa ba a nan ɗin ma wanda yake bashi sai ya gaya masa abin da ran shi yake so an gani ba zai gaya masa abin da Allah yake so ba da aka yi ce ku kaucewa abin hannun mutane ku nemi abin da za ku tsaya da rayuwarku da ka, abin da ake so ga malaman inji annabi isa shine su yi koyi da annabawan Allah su da karantar da mutane dan Allah annabi isa sai ce wa alamu ku sani annafikum khaslatayn min al ya ce ku ne zaɓaɓɓu da ke kusa da ni ji annabi isa amma kuna da ɗabi'u guda biyu wani ɗabi'u guda biyun alama ne cewa mutum na da wani ɓangaren jahilci a jikinsa alama ce ta jahilci alhawarin fa ya ce wani ɗabi'u guda biyun wasu element ne na jahilci tare da ku sai ya ce abdahiku min gairi ajabi ya ce yin dariya ta ƙyalli-ƙyalewa dariyar da mutum har zai dinga zai dinga wani kamar zai faɗi ya ce wannan duk wanda ka ga yana yi to alama na cewa ya jahilci al'amura da yawa za mu ji abin annabi isa ya ce an jahilta din annabi mu ya gaya mana a wannan ruwayar annabi isa bai gaya mutanen al'amura da suka jahilta ba mu mazala Allah sai zo ya gaya mana Allah ya sa mun gane da haka sai ce yin dariya ta kyalkyalewa amma a tabassum yi murmushi ka yi dariya wadda babu kaha-kaha babu kyalkyalewa a cikinta wannan shi muka ce manzo Allah yana murmushi in annabi ya ƙure ya yi dariya shine sai ya buɗe baki har a ga fikokin sana annabi ya yi dariya kenan in annabi ya yi murmushi sai da ga dimples ɗinsa kawai shi kenan kuma sai a ga bakin shi ya motsa wannan annabi ya fiye yi idan abin ya kai annabi sai ya yi dariya to shine sai a ci an ga fikokinsa guda biyu amma manzo Allah ya kyalkyali din nan shi abin da manzo Allah ya hana kuma shi ne annabi Isa ya hana Allah sa mun gane da haka sai yake cewa wannan aikin wawaye ne in ji annabi Isa Ya ce fa innahu min amali sufaha'i yana daga cikin aikin wawaye wannan shi ɗabi'a ta farko yace wa tasbihu min ghairi saharin yace da kuma yin bacci a farkon yini ba tare da kai sallar dare ba ka kiyayi yin bacci a farkon yini ba tare da kai sallar dare ba saboda za ka yi asara mai yawa idan yanzu kana yin sallah asuba sai ka koma kawai ka kwanta kai bacci a farkon yini babu azkarar sabahi wala masa babu karatun qur'ani babu zikirai na safe babu zikirai na yini da aka sai a waye gari ka tashi ka tafi wajen aiki daga nan zikiran gaba ɗaya sun riga su rushe lokaci ne mai tsada da ake so ka ribace shi wajen yin abubuwa na addini shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi sallan asuba kamar da hadisi sai al-musannaf na Razzaq manzon Allah baya tashi a inda yi sallah zai zauna ya ta nafiye ta tasbihi har sai rana ta fito sai na fila raka'a biyu ko raka'a hudu sannan sai ta sai shiga gida har ma yake cewa wanda yake yin wannan manzo Allah ce za a rubuta masa ladan aikin hajji da umra cikakku kana tashi kai umra kai aikin hajji lafiya lafiya hadisi ne kuma ingantacce kaga yanzu wanda ya kwanta yana bacci a wani lokacin ya asara ko ya asara ba ya asara amma idan kai tashin darafa annabi sai ce idan kai sallar dare to in kai sallar dare sai kwanta bayan asuba yace wannan kana da ni saboda abin da zaka cimma yanzu to ka cin masa tsakar dare da haka ba kai asara biyu ba babu kiyamu layli <laughs> babu askar bayan yi? ka ga shaka biyu ko Allah ya tsare mu akwai riwayar Abdullahi dan Umar tana cikin sunan Tirmidhi hadisi na 2307 Ibn Majah ya rawaito hadisi na 2258. Abdullahi dan Umar ya kisha wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mana muna zaune a masallaci kamar da sahabbai sukan zauna a masallaci su yi hira sukan zauna a masallaci su tattauna al'amuran jahiliya har ma sukan ce wani lokaci da muka zauna muka tuno irin wasu abubuwa na bankaura wasu abubuwa na rashin gado da muka yi a lokacin jahiliya manzala yana gefe na azkar da yake munafiki baya tashi sai sai rana ta fito ba annabi yana gefe na azkar sa kawai sai manzala in wajen dariya ne kai ka tuna a da an yi kaza an yi kaza an suka kirke dariya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi in abin ya matsa annabi sai ya dariya shine za a ga sa iya wannan annabi na yi to irin wannan zaman sabai suna zuna masallaci kawai sai manzo Allah ya fito ya fito ya same su da ya fito sai ya tarda su suna tattaunawa wanne ya faɗi wannan wanne ya faɗi wannan sai su tuno wani labarin jahiliya sai su kirkire da dariya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo ya tsaya a kansu da ya tsaya sai ya ce musu aksiru zikra hazimin lazzat annabi sai ya ce ku saurara ku yawaita tuna mai tarwatsa jin daɗi ku yawaita tuna mai tarwatsa jin daɗin ɗan adam sabai suka ci ya rasulallah mecece hazimul lazzat mecece mai tarwatsa jin daɗi annabi sai ci al-maut ita ce mutuwa ɗan adam sai ya <clears throat> gama tsaro jin daɗinsa a rayuwa in ya tuno da wata rana fa za a jera mai rafta wata rana za a buga mai rafta wannan kayan da ya sa masu tsada wata rana za a cire tsirara za a ɗan sa masa wani tsimma a ji a garkama shi a wani rami daga shi sai aikinsa iya abin da ya aikata shi ne idan ya yi mai kyau ya yi mai kyau ya ga mai kyau ya yi mara kyau ya ga mara kyau shi yasa Umar ɗan Khattab ya ce da aka zo aka ajiye gawa bakin kabari kabarin zai ce kai ba Allah tashi ka leka ku ba gani zai juya ya leka sai kabarin ya ce masa ka ga wani abu anan shi in ban gani ba ce to ka tabbatar da babu komai a nan ne eh. me ya gani da shi iya ƙasa na ganshi to iya shine abin da yake ciki na duk abin da ka tarar a nan kai ka zo da kayanka idan mai kyau ka tarar kai ka zo da abinka idan mara kyau ka tarar kai ka zo da abinka ciki na babu komai abin da yake ciki na illa ƙasa idan ka jima ka kumbura in ka sake jimawa ka fashe in ka fashe ka zama tsutsa duk wani abu kai ka zo da kayanka manzala ya ce ku dinga tunawa da wannan lokacin ai ba za ku yi ku yi dariya ba akwai hadisin da yake cikin sahih bukhari hadisi na sai yana muslim hadisi na tara. imam ahmad ya rawaito cikin musnad hadisi na 24369 ina bi dawud hadisi na da at-tabrani ya rawaito shi al hausar al-hakim ya rawaito shi al-mustadrak bayhaqi a cikin sunan ba kubra bagawi a cikin sharhi sunna duk wayannan malaman sarwato hadisin abi hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqalla dhahika manzo Allah ya ce ya abu huraira kai takaita yawan dariya ka takaita yawan dariya ya abu huraira. dalili fa inna kathratu dhahiki manzo ya ce yawaita dariya ka dinga kyalkyalewa dinnan kai annabi shi tumitul qalb yana kashe zuciyar dan adam in ka fi dariya zuciyarka za ta mutu a wani waya manzo ya sha'ala ala inna abadal qulubi inda Allah alqalbul qasi zuciya mafi nisanta daga ubangiji ita ce wadda ta bushe yawan dariya yana ke kasar da zuciya yana busar da zuciya nisiya zuciya da tafi nisanta ubangiji shine zuciya da ta riga ta bushe ka tsaye mana imanin mu ya hayya qayyim a Ruwayar ibnu majah hadisi na 4217 ta shi wannan hadisin abi hurairah yake cewa annabi ya ce la tukthiru dahika wancan aqallu dahik can mazala ya ce abu ka takaita dariya nan annabi sai ya ce la tukthiru dahik ya ce abu hurairah kada ka dinga yawaita kyalkyale wannan fa fa inna kathiratu dahik saboda yawaita kyalkyalewa da dariya tumitul qalb yana kashe zuciyar dan adam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abu a cikin al-adabul mufrad hadisin hadisi na 254 abu da yake cewa karajan nabiyu ala rahadin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne ya fito wasu tawagar sahabbai annabi sai sami suna ta dariya sai su dariya su ba da labari sai su kyalkyale dariya fa qala annabi sai ce wallazi nafsi bihi manzo Allah ya ce wallahi tallahi na rantse da wanda rayuwa ta ke hannunsa law ta'lamuna ma a'lamu manzo ya ce wallahi da kun san me na sani la dhahiktum qalila manzo Allah ya ce wallahi da kadan za ku na yin dariya da kun san me na sani ni da kun san me na sani manzo Allah ya ce da kun dinga dariya kaɗan wala bakaitum qali wala bakaitum kathira manzo Allah ya ce da kuma kukan ku yayi yawa shi yasa wata rana kawai sai a nemi annabi a shimfiɗa a rasa kawai sai a ga je makabarta wata rana kawai sai a ga manzo Allah ya canza kama a ce manzo Allah ya dai annabi yana tunano abin da yake gaba manzo Allah ya je Isra'i da Miraji akwai riwaya duk cikin Bukhari tana juzuyi goma shi na goma sha hudu fatul bari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina bacci wasu mala'iku suka suka dauke ni yace da muka tafi sai su a cikin tafiyar da muka yi manzala ya so sun bude mu wani dam manzala ya ce suka bude mu wani dam annabi ce sai na ga wata wuta ce take ci ban taba ganin abu mai tsoratarwa a rayuwata irin wannan wutar ba manzala ya ma ra'ayi ce afza minhu manzala ya ban taba ganin abu mai tsoratarwa irin wannan wutar ba duk wani abu na sani mai tsoro maza Allah ya ce wallahi wannan abin wallahi wannan tafi tsoratarwa kuma sai na ga wani a ciki wani mala'ika a ciki shi babu ruwansa yana ta harkokin gabansa sai na ce mala'ika biyu wannan waye sai ce wannan shine maliku kazini jahannam shine mai gadin wuta wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbu qala innakum makisun yace wannan shine maliku maza Allah ya ce wallahi diyan da dan adam ya kai inda a ce zai kai da girma da kafi wallahi wannan mutum ta fi karfin jikin dan adam to mazala ya tuna da irin wannan bala'in da ya gani annabi sai shi da kun san me nake tunanowa ba za ku kuma yi dariya ba fa ta ina za fara bayan ga abin da yake gaban ka baka sai ina ne komar ka ba sun man sarrafa annabi kawai sai juya shi gida kai sabai an kunna su kawai sai suka fara kuka eh sun samu kik daya kawai sai kuka kuka suke yi a taki, Allah sai masa wahayi ya ce ya Muhammad Allah ya ce ya Muhammad lima tuqannida ibadi me yasa me yasa kake so ka sa bayina su ɗebe tsammani daga gare ni gashi ka bar sai kuka suke tai gani suke kaman gaba ɗaya wuta za su tafi mazala sai dawo sai ya ce abshiru ku wasaddidu mazala ce ku nemi daidaito daga Allah wa qaribu ku kusanto kada ku kore da haka ni ban kasance mai kore ku daga rahmar Allah ba asali ma abin da ya kawo ni shine in kusantar da ku ne zuwa ga rahmar Allah jin wannan ya sabai suka samu nutsuwa suka yi shiru tun daga nan amma kowa ya takaita wa kanshi da yawan dariya so da annabi ya yi nusantar da su zuwa ga wani abu da yake gaban su mai hatsari akwai magana da aka sa Isa ibn Mansur Isa ibn Mansur yake cewa lamma faraqal khadr Musa qala lahu lokacin da Allah ya ba mu labari an yi dogon tafiya an yi dogon tafiya tsakanin annabi Musa ibn Imran ya tashi faqiban ya tashi yana mai khutba kamar da isti cikin sai Bukhari a cikin mutanensa yayi bayani a matsayin annabin Allah yayi bayani yayi bayani sai mutane suka ce ya Musa wai akwai ne fika ilimi ma kuwa sai ci kai babu babu sai Allah ya ce to bari an nuna maka akwai wanda yake gaba da kai ilimi Allah sai ya ce ka tafi zuwa ga majmu'ul bahrain akwai wani bawa na shi wannan bawan na ya fi ka ilimi da ka za ka samu wasu ilimin muka a wajensa wadda kai baka da su da ka annabi Musa ya dauki fatan Yusha'u ibn Nusha ibn Nun wani shi ma annabi ne kamar yadda yake cikin tafin qissatul anbiya da qissatul qur'an ne wani mafi inganci shi ma annabi ne da suka tafi sai suka da wannan mutum yana lulluɓe da bargonsa annan Musa sai ce assalamu alaikum sai ce anna bi ardika salam. sai ce a kasar ka akwai sallama ne sai ce yi eh, akwai sai ce mana ta. kadir sai ce kai waye sai ce ni ne Musa Ya ce, Musan banu Isra'ilawa Ya ce, kwarai kuwa Ya ce, to barka ji anta ala ilmi kana kan wani ilmi da ni Allah bai bani ba naka daban ni ma ina kan wani ilimi da Allah ya karantar da ni wanda kai baka da shi za mu yi tafiya da kai zan karantar da kai amma da sharaɗi ni in ana tafiya da ni ba a mun tambaya ka wani malami ka shi dokar sa kenan wanda kuma tambaya mu buɗe ilimi ba shi a dokar san ana in ana tafiya da shi ba a mai tambaya annan Musa ya ce ba matsala zan yi biyayya tunda ilimi na zo ne ma dole in yi ba ba ba regulation na makaranta ba zan yi biyayya suna tafiya tafiyar farko tashin farko annabi Musa bai da kuɗi Khadir bai da kuɗi suka suka hau kwale-kwale da yake mutanen garin sun gane annabi Khadir ya suka ɗauke su kyauta suna cikin tafiya a cikin kwale-kwale kawai Khadir ya jawo wani allon kwale-kwale kawai ya wurga cikin ruwa ya balla kwale-kwale ruwa ya fara shigowa cikin kwale annabi Musa ya ce kai kuma ya haka mutane sun taimaka mana ba tare da kuɗi ba kuma abin da zaka saka mu shine ka balla musu kwale-kwale sai ce na gaya maka cewa muna tafiya ni ba amin tambaya ku sai ce kai haƙuri la tu akadini bima nasitu wala tulhiqni min amri usra yace kada ka kama da abin da manta kuma kada ka tsananta min kana lamari na mantuwa nayi almazalla yace ta farkon daga Musa kan mantuwa ce ana tafiya ana tafiya ana tafiya an shiga wata kwana annabi kaza da kawai sai sami yara suna wasa kawai sai kamo wani yaro a cikin sai ya shi kwana mazalla yake cewa sai murde masa wuya wa kasara su karya maruyayi ya kashe yara kai anan musa ya ce wace irin harkar ci wannan ba tambaya kuma an yi kisa ni ba na san fa babu wani laifi daga shirka ga Allah sai kisa kai annan musa ya ce wai kai wani mutum ne a qatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad shi an nukra za ka kashe rai tsarkakekkiya yaro karami da bai balaga ba ma a ka'idar musulunci in yaro ya kisa ƴan uwan shi za su biya masa diya ba zai yi azumin kafara ba sai ya balaga bai shi ka'idar musulunci to shi yaro karami mai ma ya sani ka zo ka san bi gairi nafs bai kashe rai ba in ma ya kashe aishi ba a kashe shi yaron ko yaro ya kashe rai da ganganci diya ake biya masa in ya girma ya azumin kafara an je ka'idar musulunci ce gaskiya ka zo da mummuna fa kala sai ce masa to ai na gaya maka cewa ba a mun tambaya ko sai ce to naji na yi biyu in na tambaye ka wani abu bayan wannan to shi na a rabu annan musa aka tafi da aka tafi foje da fi haji da rayu da an yankar da fa a suka samu katanga ta gangaro za ta faɗi annabi kadir yana zuwa da hannu kawai daga ta ka ta koma daidai to annabi musa yana so ya tambaya amma ya mutanen garin kuma sun musu butulci sun nemi su ba su wajen kwana sun hana su su karba abinci sun gi su ba su abinci sun gi in annan Musa ya tambaya har rabuwa ta zo annan Musa sai concept sai ya ce laushi ta lattakasta alaihi ajra ai inda ka so tunda mutanen nan ba su da kirki ai da ka karɓar mana dan wani abu haka na ladan wahalar da kai kaga da za mu dan ci abinci ai yanzu ka ga idan Khadir zai masa bayani ai an sai bashi ne me yasa ya daga shi annabi shi annabi kawai sai ya gane sai ya ce hadha firaqu baini ya ce wannan shine sayyidiyar rabuwan mu ni da kai da aka to lokacin wannan mun taho ne lokacin da za su rabu Isa ibn Mansur ya ce lokacin da za su rabu qala Khadir qala ah, qala Musa li Khadir annan Musa sai ya ce wa izini sai ya ce tunda za mu rabu annan Musa sai ya ce ya Khadir kamun wa'azi Kala, Kadir sai ya ce ya Musa, ya ce ya kai Musa, wazin da zan maka na rabuwa shi ne iyaka walla jajatu. Ya ce ina maka jan kunne, kada ka zama mutum mai tsananin husuma. Idan ana rigima da kai aka zo aka ce wani ka yi haƙuri, ka haƙura. Kada ka zama ana ta baka haƙuri ka ce wallahi azim ko sama da ƙasa za ta haɗu wallahi ba za ka haƙura ba. Ya ce kar ka zama wannan. Duk yadda ka fusata ka zuci in dai aka ce wani dan Allah ka yi haƙuri wallahi ka haƙura. alkhairi ne gare ka daya wala takun mashin bi ghairi hajati yace kada ka nufaci yin tafiya zaka je waje ba tare da wata bukata zuwa ga wajen ba kada kai wannan kenan kada ka dinga yin yawo haka kawai ka tashi ka ce bari je bayan face bank me za ka yi ka ce oho zan je je kawai in nan zan miki kafa ne ina ka je bari je yarwa bari je kaza kawai shikenan ka nuface ce kar ka je waje sai akwai bukatar zuwa wajen ko buƙatar son sa mu zama buƙatar da Allah ya tambaye ka zaka masa bayani duk inda ka taka ranar kiyama sai ka Allah bayani daka ya zama kana da buƙata buƙata zama kana da buƙatar abinka na duniya abinci wani abu na addini in dai aka tambaye ka ranar kiyama me yasa ka taka waje kaza to ya zama kana da ansa da zaka ba wa Allah wala tadhik yace kada ka ringa yin dariya min gairi ajabin kada ka ringa yin dariya ta kyalkyalewa kada ka ringa yin wannan wala ta'jab al khati bi khati'atihi yace ga na biyar kada ka dinga yin mamaki wai dan mutum yayi kuskure dan mutum ya saba Allah kada baka mamaki ai dan adam ne kuma dama zai yi kullu bani adama khadda'un kada khadda'ina tawabin yace dan adam yayi kada da baka mamaki dan ya saba Allah a wata ruwa yake cewa wala tu wala tu'ir al khati'ina bi khadayahum kada ka dinga aibata mai laifi dan yawo Allah laifi kada wani kaga wannan kwarto ne yi kaga wannan nan tiramol ne yi kaga wannan ai mashayi ne yi kaga wannan sai ka ce kai din wankakke ne kai ma kai ba masu biyan Ya ce to kada ka ringa aibata mai laifi da laifuffukan su kada ka ringa yi saboda idan ubangiji ya so a raɗe sai ya shirye su kai kuma Allah ya so sai ya bata ka shi yasa kullum ake so ka ringa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik manzo Allah yace inna nal baina asabi arrahman rahman yatsu zukata suna tsakanin yatsun Allah yuqallibuha kayfa yasha Allah yana juya zuciya yadda yake so in ya juya bangaren da'a kai da in ya juya bangaren sabo ka saba masa da haka sai ki cewa to kada ka dinga aibata mai laifi akan laifinsa wa biki sai annabi kadir yake cewa ya Musa ka dinga yin kuka ala faɗi attika idan ka saba wa Allah kana laifi kai kuka akan wannan laifin naka yabni imran yace ya kai Musa dan Imrana wannan shine ya wasiyata haza firaqu baini wa bainak kama gaban kuma garinku ni kuma zan zanna garin akwai riwayar Aun bin Abdullah tana cikin Sahih Bukhari hadisi na 4600 da daya tana cikin Sahih Muslim hadisi na 426 yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kan nabi la yadhaku illa tabassuman Ya ce Allah bai dariya ta kirkirewa sai ya dan murmusa kaɗan wala tafi ila jami'an mazalla Allah bai juyawa sai ya juya gaba ɗaya jikinsa sallallahu alaihi wa manzo Allah baya dariya ta kirkirewa na baya yi akwai magana da asar makandi a cikin tambayar gafirin shafi 139 yake cewa dalilin ala annat tabassum bahu. sar makandi yake cewa wannan dalil ne kan cewa ya halatta kenan kai murmushi ya halatta Wannan ma na hayu an dhahikil Ya ce duk hadisin da muka ji manzo Allah yi hani kar a yi dariya ya yi hani ba dariya haka manzo Allah yake nufi ba ba murmushi manzo Allah yake ba sai dai alqahqaha annabi ya hana fa inna man dhahika dhahikil sar magan da yake cewa duk wanda ya dinga dariya ta kelkelewa fi qalilin akan abu dan kankani ya biki fil akhirati kathira na kiyama zai yi kuka mai tsawon gaske da ka ba a so abu kaɗan kyalke dariya na faɗa muku akwai wanda ya fada dariya fa sai ya kashi a wando akwai wanda wallahi ya fada dariya sai ya fi tsari a wando akwai wanda ya fada dariya har sai ya faɗi akwai wanda ya fada dariya har sai ya hawaye wani sai ya zauna irin wannan yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana musulunci ya hana kamar da Allah ya faɗa cikin surat tauba aya 82 Allah ya ce falyadhaku qalilan su yi dariya ɗan kaɗan wal ko kafiran Allah ya ce da sanni za su yi kuka mai yawa jaza'an bima kanu yaksibun Allah ce wannan kuka mai da za su yi a filin kiyama sakamakon dariyar da suke a gidan duniya kaɗan ce Allah ya ce shine yanzu muke saka musu da kuka mai yawa a filin kiyama Al-Hasan al-Basri daga cikin magabata yake cewa ya ajaban man dhahika yace abun mamaki ga wanda ya dariya wa min wara'ihin nar gaba da shi akwai wutar jahannama fa in alhassan ba sai kana dariya sai ci abun mamaki dariya kake yi ce yi eh, wallah dariya nake sai ci abun mamaki har ka samu daman kai dariya ka kyalkyale ce yi eh, mana alhassan basari sai ce gaban ka fa ko ta ka shiga wai minkum illa wa kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya rantse kowa sai ya shiga wuta ya wuce da ciki wannan ubangijinka yayi alƙawari ya buga stam ya tabbatar kowa sai ya wuce ta kan wuta ko kowa sai ya shiga da cikin wuta yace kai bawan Allah ka samu garanti a wajen Allah cewa kaɗin za zaka tsallake wutan ne har ka samu daman yin dariya kana Allah alhamdulillah ba sai zai ma wannan jan kunna wa min masruri min wara'i al-maut in ya ga mutum yana ta murna yana ta fara'a yana ta jin daɗi yana ta murna sai ce kai murna me kake yi ai baka sani ba gobe aure na ai baka sani ba na sai mota ai baka sani ba an yi kaza kana ta murna sai ce ikon Allah kana ta murna ka manta daga za ka mutu ka manta da za ka mutu ai duk wanda ya tana da mutuwa ya san zai mutu bai kamata ya murna ba duk abin da ya same ka a duniya matakar baka ka mutu kun rabu da Allah lafiya a duniya ba to bai kamata ka yi farin ciki ba duk wani abin farin ciki yana bayan mutuwar ka ne sai ce kar ka dinga farin ciki saboda baka sanya za ka rabu da Allah ba a duniya lafiya ko ba lafiya ba farin ciki ba naka bane wata rana Hassan al-Basri ya zo wucewa ya ga wani yaro wani saurayi hakan nan matashi bai da matsala yana ta kirkirewa da dariya fa qala lahu Hassan al-Basri sai ya ce masa ya bunayya yace ya ya dana hal jarrat alayka siratu yace ya dana na kana ta dariya ko yace kwarin ko ya Ya yace wai ni ya shimfida maka siradi ka tsallake ne shi abin da makaranta wa minkum illa an an shimfida maka siradi a lahira ka tsallake shi a'a faƙala sai ce hal tabayyana laka ila janna tasira min nar yanzu da kake dariyan nan har kana kirkirewa ka samu bayani daga wajen Allah tabbatacce cewa aljanna zaka tafi ba wuta ba yace a ban samu wannan report din ba tukunna faƙala sai sai ce, fa fima hadha dhahik yace to me yasa kake wannan dariyar baka da tabbacin zaka tsallake siradi baka da tabbacin aljanna zaka tafi me yasa ka dariya yanzu nan waye ke da tabbacin shi dan aljanna ne kwa akwai babu Fatanmu Allah ya sa mu dace Allah ya sa ba dan wuta nan yace me yasa kake dariya tun daga ranar ba sake gani yaron yayi dariya ba kawai yanzu ya wani abu na dariya sai tuna kai akwai tsallake siratin kai ba san wuta ne mako kawai ya tuno da bai san mako masauta ne ko aljanna ba sai ce me yasa ni dariya ai ya kamata in bari sai na ga na tsallake siradi na shiga aljanna sannan sai ne dariya kawai ya tuno da tashin hankalin da ke kan tsallake siradi manzo Allah ya ce fa innahu adaqu minash sha'a wa ahaddu minas sayf manzala ya ce kaurinsa ya fi gashi sirantaka kuma sannan manzala ya ce kaifinsa ya fi takwabi kaifi manzala ya ce akwai wanda zai zo ya wuce kamar warki ya wul ya wuce Allah sa mu ne manzala ya ce akwai wanda kuma zai wuce yadda ka san in garman doki pop pop pop pop pop ya wuce manzala ya ce wani kuma zai taho yana tafiya slow hankali slow motion ake slow motion haka zai wuce annabi ya ce fa a akwai da kuma za a zo za a farfarki ciki ya farke waye ya farke an dai tsallake da kyar manzo ce a ce da sai ya gama farkewa kuma sai ya fada ma Allah annabi ce sai ya yi daddaya ya farfarki hanji a waje timbi a waje hanta a waje koda a waje layi a waje kuma sai ya fada ciki la ilaha illallah Allah ka sana su muna cikin masu tsallakewa da ka wani yaron tun daga Hassan ba sai mai wannan wasiyar ba sace gani yi dariya ba a tsayalisi a cikin musalil firdaus littafin sa hadisi na goma. abdullahi dan abbas yake cewa man bazan dhanban dan abbas ce duk wanda yi wa Allah zanubi kwaya daya wa huwa Ka ga mutum yana wa Allah laifi kuma yana dariya yanzu kaga misali wani abu da aka ɗauke shi kaman yayi idan za a yi aure za ka ga ana ana ɗauko DJ ko a ɗauko kiɗa ko a ɗauko waye go za ga ana rawa ana dariya me yanzu Allah bai yake su ko saba masa kana saba wa Allah kana dariya kana taɓa jigiyar mutane kana dariya kana ƙarya kana dariya kana giba kana dariya kana munafurci kowane sabon Allah kana yi kana dariya dan Abbas ya ce da kalan na rahuwa ya biki Allah zai rama ran tashin kiyama Allah zai sa ka a wuta kana kuka wajza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha aljza'u min jinsil amal ba ka saba Allah kana dariya ba to Allah sai ya rama sai ya sa ka wuta kana kuka ba ba shi wan wan wa yuqalu akan ci akfirin nasu dahikan fi duniya dan Abbas yake cewa mafiya yawan masu yawan dariya a gidan duniya aktharuhum buqa'an fil akhirah a ran lahira sun kowa yawan kuka shi yasa za ga kun da lahira zai yi kuka yi kuka gumin kuka hawayen ya kafe ya dawo ya tsaya ya shiru ya sake sabon fara kuka ya yi kuka ya yi kukan hawaye yi kukan jini ya ma kasa kukan saboda ya yawaita yin dariya a gidan duniya bai tsaya bi Allah ba ya manta da wannan tsayuwar da zai yi wa buka bukan fil duniya masu yawan kuka a gidan duniya aktharuhum kan fil janna dan Abbas yake cewa su ne masu yawan dariya a gidan aljanna saboda duk lokacin da ya zama shi sa manzo Allah ya ce idanuwa guda uku Allah ya haramta wutar jahannama cin naman ayin gudat al maharimillah idan da aka hana ta kallon haram ga haram amma ta kauce da ta kalla wayanin ba ta taris fi sabilillah idan da ta kwana tana gari dan Allah wayanin bakar min khashiyatillah da idan da ta yi kuka dan tsoron Allah manzo Allah ya ce wani idanuwa guda uku din Allah haramta wata jahannama cin cin su da ka yadda idan ba zai shiga wuta ba to kai ne ba za ka shiga wuta ba Allah ka sa mu na ciki Yahya ibn Mu'azir Razi daga cikin magabata yake ce arba'u khisalin lam yabqi lil mu'min dahikan yace abubuwa guda hudu ba za su tabarbar mumini dariya ba in dai kai muminin gaske ne abubuwa hudu ba za su bar kai dariya har ka girka ne ba in dai kai muminin gaske ne yace abu na farko shi alma'adu wai ina ne makoma ta ne ka duba a gidan Tahawi Imam Ya yace mu ba ma yankewa mutum mumini da cewa dan aljanna ne sai dai mu ci muna kyautata mai zato wani gidan ahlus sunna in kaga an cewa wani dan aljanna to sai dai wanda manzon Allah ne ba da shaida akan su yan aljanna ne ibn abul izil hanafi da yake shari'a tahawiyya yace sunan ashwata bashina bil janna sannan da kuma sahabban manzon Allah gaba daya radiyallahu anhum wardu anhu amma duk wanda ba su ba annabi ya rasu ballanta na ya ce mana kai dan aljanna ne kai dan aljanna ne to baya nan to duk wanda ba su ba za mu yanke hukunci cewa wani a dan aljanna bane sai dai mu ce muna kyautata maka zato kai dan aljanna ne a yan ba mu yanke hukunci ba da haka shi ya Yahaya ibn Mu'azi Razi yake cewa sanin baka san ina ne makomarka ka ba sai bar kai dariya ba har ka yarkale yanzu kai na dan dan ina ne ka mutu a kana tsorata ba nan an ba an sa haka wani in ka mutu ga dan ina ne mutu ko aljanna dan aljanna yau kaga yace dan aljanna insha Allah ko amma ga baka suka ce mana kai dan aljanna garanti ba ko ba ka bani? yawa dan komai na iya faruwa manzo Allah yake cewa fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha manzo Allah yake cewa ɗayan ku zama aikin yan aljanna har sai ya rage masa zira'i ɗaya mutu ya shiga aljanna sai littafin Allah ya gabace shi ya aikata ayyuka irin na 'yan wuta kawai sai ya shiga wuta wani zaka samu mutumin Allah ne mutumin kwarai tsautsayi zai sa ya ce bari dan dana wani abu yana danawa kuma sai ya mutu Ya ziya mutu akan mummunan ɗabi'a ba to shi yasa ce sanin baka sai ina zaka koma ba Ya ce ba zai ka kirkire ba Ya yace shanan shagalin ma'ash ce dawainiyan neman abin da zaka rayu ma ya zai barka kyalkyale ne kullum ba muna cikin fafutukan ya zamu ciyar ba ya zamu ciyar da iyalanmu ya zamu ci ya za kullum ba muna cikin fafutukar ba eh haka ya ce dawainiyar ya zaka ci ka sha ma ya ce ya zai barka kyalkyale ne kuma Allah sai tsara wani abu gwargwadon samun ka gwargwadon ƙara wahalar neman ka gwargwadon ƙara son ka ga kuɗi ko kun yi gane sannan duk mutumin da Allah yake ƙara buɗa mai yana ƙara son kuɗi ne yana ƙara alaƙantar shi da kuɗin yana ƙara dajiya wajen nema shi yasa idan mutum ya ce wallahi idan Allah ya fara bani dubu ɗari ya ishe ni rayuwa idan Allah ya bashi dubu ɗari sai ce kai I supposed to invest kun gane ya kamata investment ya kamata kun gane wannan ya kamata yi kaza yanzu yana ƙara samu buri na ƙara ne ƙaruwa ce wannan shagaltuwa da abin da ka yi ya ba zai bar kama ka dinga kyalkyalewa ce, wa gan muzunu Allah yanzu laifuffuka na tsakana da ubangiji na ai ba na ganin su amma na yi istighfari na tuba yanzu Allah ya nuna min ya yafe mu rashin sanin Allah bi yafe ba kadai ba zai bar ni dariya in kalkale ba na saba wa Allah ka saba wa Allah kowa ya saba Allah anan amma mun tuba Allah to ya yafe shi yasa Allah ya ce yaghfir liman yasha'u wa yu'adhibu man sha. yana gafarta wanda ya ga dama idan kai Allah ya ce bai ga dama ba ya zaka kai saka Allah dole ne yanzu duk zunubin da muka yi muka ce mun tuba rashin ba mu ga Allah ya buɗe mana cewa ya yafi ba to bai kamata mu kyalkyale da dariya ba wannan ma ishi mu tunani yace sannan ilmamul masa'ib yace sannan radadin musibun da Allah yake daura maka a jikinka ta ina zai bar kai dariya babu wani mutum a nan face yana da matsala a rayuwarsa ko akwai da bai da matsala me matsalar ka ka gama MBBS ka ga to yanzu kullum tunanin ka shine ne in gama makaranta wani kuma tunanin shi ba mata ya zai aure wani tunaninsa ya zai samu aiki wani tunaninsa ya zai yi kaza wani tunaninsa ya zai gina gida wani tunaninsa dan shi baya ji wani tunaninsa matar shi wani tunanin sa mugayen iyaye kowa da irin abin da Allah ya jarrabe shi shi sa Allah ya cewa wala wannan wannakum wallahi sai mun jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsi min al-amwali wal-anfusi was samarat wa bashiris alif lam mim asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu laqad fatanna alladhina min qablihim Allah ya ce wallahi sai mun jarrabe ku ya za ku yi ba zaka tululu da muka yi jarrabawa da Allah ya annabi Yusuf muka yi annabawa Allah Allah bai bar su ba annabawa ma Allah ya jarrabe su barantana kai shi yasa Yahaya Arrazi yake cewa ta yaya Allah ya makalkala maka matsaloli zaka dinga dariya kana kilkilewa yanzu ko zaka fara dariya ka tana da wata matsala kawai sai ka ji gaba ma ka kuntu duk ga fuskar shanu wallahi alazim wani matsalan a jikinka wani a kuɗinka wani a gidanka wani a gidan iyayenka wani a kowa dai gashin Allah ya makala mushi one or two things Allah to wannan ba ka iya da dariya ba wanda ga cikin masu hikima yake ci abubuwa guda biyar ba za su ba dan adam ya dinga kilkilewa ba abu na farko yake cewa lullube zunubanka da Allah ya yi bai bayyana maka ya maka afuwa ba abu na biyu shine da kai sallar ka yanzu mun sallar magariba gaba ɗayan mu haka ne kwana kwana bai sallah ba to yanzu waye zai yi min rantsuwa garanti Allah ya karba waye zai yi min rantsuwa ci a ah, ya yanke 100% ina da yakini Allah ya karba waye zai yi min wannan rantsuwar yace to zaka yi kyakkyawan aiki Fatan ka shine Allah ya karba shi yasa magabata suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim annabi ibrahim annabin Allah khalilullah annabi isma'il annabin Allah dan khalilullah suna gina ɗakin Allah da umarnin Allah da zanawan mala'ika Jibril na Allah Allah ne ya sa su amma cewa suke rabbana taqabbal minna rabbana taqabbal minna fatan ya Allah taimaka ka karɓa, Allah ka sa mun dace Allah ka sa mun dace Allah ka karɓa. idan annabin Allah kama annabi Ibrahim da ɗan shi annabi Ismail suna gina ɗakin Allah ba su da garanti Allah ya karɓa. kai waye zaka bi ka ce naka Allah ya karɓa. kai la ilaha illallah Allah ka sa mana dacewa shi yasa sayyidina Umar yace idan a rayuwarsa gaba ɗaya Allah zai ci masa sallar sa kwaya ɗaya ya karba yace to su zai kwanta duk wata matsala ta kare aka ce kaka yace in ya je lahira da wannan sallar kwaya ɗayan zai roki mai yiwa ubangiji zai yi fatan ubangiji ya gafarta masa da wannan sallar kwaya ɗaya ya sa shi aljanna sayyidina Umar fa annabawan Allah ka dube da suke roƙon ayyuka suka wa Allah na Allah ɗakin Allah ba su da garantin Allah shi yasa wannan wannan cikin malamai yake cewa aikin ka kyakkyawa ma da kai baka da tabbacin an karba ta yaya zaka dinga kilkilewa ne wai ai dole akwai aikin da kai na ibada kamun ka fara dariyar ba ce shi ma ya ishe ka yace sannan abu da uku da zai hana ka sakewa ka san dai rayuwarka da kai ta a baya ka san ta riga ta wuce yanzu abin da zai same ka a gaba yace baka san me zai same ka ba kadai ya ishe ka tunani shi yasa baka ji ba haushe bai ce Allah ya sa mai kyakkyawan karshe Allah ya sa mu cika da imani ba haka bane kullun addu'ar mu ba Allah ya sa mai kyakkyawan karshe Allah ya sa mu cika da imani wani bawan Allah a ƙasar Sudan makarancin Qur'ani ne mai san jin Qur'ani Allah hada shi da wani mugun aboki mugun aboki fa ka duba littafin ahkamul Qur'an na abin nan ahkamul jana'iz babban nan na ai me sune shi babban ahkamul jana'is na wannan ne babban nan zan tuna sune shi shi ya bada labarin yake cewa yaron mutumin kirki ne makarancin Qur'ani makarancin san karatun Qur'ani yace sai zama Allah hada shi da wani aboki yaron shi kuma masoyin kiɗa ne in suna zaune na masa nasiha yau da gobe suna sai dan sa masa kiɗan to ka san abin shedan tun yana cewa wani ka kashe mana ba na son jin wannan abin can can sai ma kunna ma sai ba zai yi magana ba an gane sai ba zai hana ba can kuma na danyi sai fara ba shi kenan ba can ana sai fara motsa Da daga ƙarshe sai ya fi wancan ma san jin waka da ya zo mutuwa da waka ya mutu la ilaha illallah to yanzu kaga abin da ya wuce a rayuwar ka sani gaban da ya zaka kare ka sani baka sani ba kai malamai suka ce har halittar ka ubangiji bai gama ba sai kaga an saka a rami wani za ka ga yanzu da idansa kafin ya mutu sai ya rasa ido wanda kafarsa ka mutu ya mutu ya rasa kafa wani da sa kan ya mutu a yanke hannun wani gashin abubuwa da yawa a rayuwa ya ce sanin baka san ya za ka ƙara rayuwar duniyar nan ba ya ishe ka tunanin da bai kamata ka dinga kirkirewa ba ya ce sannan ka san ubangiji na da gidaje guda biyu ne to baka san wani gida Allah ya alƙawarin zai saka ba na biyar yace la yadri annallaha na anhu asaqidan anhu yace baka sani ba shin wai kai din nan Allah ya yarda kai ko Allah bai yarda da kai ba duk abin da muke shine yardan Allah Allah ya sa mu ya yarda da mu to kullun roƙonka shine Allah to yanzu ba ka da tabbacin Allah ya yarda da kai akwai hadisin Abizar yana cikin Tirmizi hadisi na biyu. yana Ibn Majah hadisi na casa'in. annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni ara ma la tarawun manzo Allah ya ce ina ganin abin da ba kwa gani ma la tasma'un annabi ya ce ina jin abin da ba kwa ji aqati sama'u annabi ya ce sama ta yi ƙara wa haqqul laha an ta'idda manzo Allah ya ce kuma kai ya cancanta ga sama ta yi wannan ƙarar ma fiha mawdhi'in mawdhi'i arba'a sabi'in manzo Allah ya ce a sama babu wani gurbin yatsu guda hudu a sama illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah face akwai mala'ikan da ya sa goshin sa yawa Allah sujjada wallahi annabi ce na rantsi har da Allah law ta'lamuna ma a'lamu da kun san me na sani la zahittum qalila da dariyan kadan za ku nayi wala bakaitum kasira manzala ce da kun dinga kuka da yawa wa ma talazzastum bin nisa'i manzala ce wallahi da ku sa abin da na sani na masifa manzala ce ba wanda a cikin ku zai iya zuwa ya ji daɗin kwanciyar aure da matarsa alal firashi akan shimfiɗa maza la ce ba wanda zai ji daɗin mu'amala da aure da matarsa kan shimfiɗa wala kharajtum ila sa'adat annabi ya ce kun fita zuwa ga farfajiyar daji taj'aruna ila rabbikum kuna neman kusanci zuwa ga ubangijinku saboda yanzu zuci ikhlasi za ku fita daji kuna neman me za ku kusantar da ku ga ubangijinku shi yasa ibn taymiya wanda cikin ɗalibansa ya ce akwai ran daga ibn taymiya ya fita daji ina ta bin sa yana ta bin sa yace sai naga ya ji ya shiga wani duwa ƙarshen wata bishiya Ya ce, ya Allah daga ni sai kai ne anan Allah ina roƙonka ubangiji ka bani makwabtaka da kai Allah kai ka san zuciyata ibn taymiya ya dinga gwada Allah dan ya nemi kusanci zuwa ga Allah yanzu kaga wannan dan Allah ko dan ayi shi dan Allah shi yasa Abu Zar yake cewa lawajittu anni kuntu shirin tu'dadu Abu Zar yake cewa wallahi naji wannan hadisi shine ruwan hadisin ai Ya ce da ji wannan hadisi ga manzo Manzala sai na kwammace ina ma a ce da ni bishiya ce da ake saran reshe na ana zuwa ana dasa ko ana yin rumfa da shi ko ana yin gwafa da shi ko ana yin itace da shi ce wallahi da ma ni ba mutum bane da ma bishiya da na fi samun kwanciyar hankali akwai ba hazi bin Hakim ita ma tana Tirmizi hadisi na 2310 zai ke cewa babana ya bani labari da kakana yace nazi manzo Allah yana cewa wailul ladhi yahdisu yadhhak azaba ta tabbata ga duk mutumin da yake yi bada labari dan ai dariya dan ya sa mutane su dariya fa yakzib aka ma ƙarya zai yi annabi ce azaba ta tabbata gare shi wailul lahu wailul lahu annabi ce azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata gare shi a cikin suratul kafi aya ta 49 mali hazil kitab ranar kiyama zamu ce wannan littafi ne la yughadiru saghiratan bai bar ƙananan ƙananan abubuwa ba sai da ya kawo wala kabiratan bai bar manyan abubuwa ba sai da ya kawo illa saha face sai da ya kididdige su anan wajadu ma'amilu hadira sun suke abin da suka aikata a gidan duniya wa ma yazlim wala hada. Da ahada ka ba zai zalunci kowa ba imam al-auza'i da yake fassara wannan ayar sai ya ce as nan da yake cikin littafin shine at-tabassum murmushi ma an karanta mala'iku sun rubuta wal kabiratu yace al-qahqahatu kyalkyalewa an kai mala'iku sun rubuta ranar kiyama za a maka hisabi a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ka biye dariya ta kyalkyalewa akwai abin da za ka dinga rasa shi a rayuwarka abi hanifa ya ba mu wani labarin in dai kawai da junin ka dinga dariya kyalkyalewa ba ka bar maganar laifi tsakaninka da Allah da hmm, a rayuwa za ka yi misin abubuwa da yawa abu hanifa yake cewa na yi wata dariya kwaya ɗaya na kyalkyale ya ce na yi nadamanta a rayuwata kullum sai na nadamanta aka ce abu hanifa wani wace irin dariya ce ya ce mun yi munazara tattaunawa da ubaidul kadiri imamul mu'tazila wannan shi amru ibn ubaidul kadiri shi ne shugaban mu'tazilawa ya ce muna tattaunawa ya ce falama hasastul bi zafri ya ce da na tabbatar da na zo zan mai hands down zan kare shi da hujjoji kawai sai na kirkire da dariya da yi dariya faƙala sai shi wannan amru bin obai ɗin sai yake ce mata ta kallama fi Ya ce abu hanifa kana magana na ilimi kuma kana dariya Ya ce fa kalli muka abada ya ce wallahi ba zan sake magana ta addini da kai ba har abada daga na abu hanifa ce sanadiyar da ya sa mutumin banci nasara akan shi ya bar zinanci ya dawo sunna ba kenan ce ina nadama kuma kai ya mutu yace da yi sa na janyo shi da duk wanda suke bin shi da sun biyo shi tare da shi ban ceto al'umma ba yanzu me ya hana ni samun wannan nasara dariya yanzu misali kana babban mutum sai na zo gaban ka ina neman abu kawai misali tsautsayi sai sa kana arshawa sai kai majina sai na sa ka gaba dan Allah na kirge dariya har na tsuguna dan Allah za ka yi daka mun wannan abu da ka lozin yi hannunka baba ku ne mutanen da ka mun to ai ka gani ga mutanen da sun ce ba za su yi ba kun gane dariya takan hana ka wani abu da da da da baka yi ta ba za ka samu daga cikin magabata suka ce idan kana so mutuncinka da haibarka da kwarjininka a cikin mutane ka zama mai yawan dariya da zolaya abu kaɗan ka sa mutane gaba ka dinga dariya har kana faduwa kana ta kyalkyalewa kana kai kai kai kai abin ya faru ka dinga yi kwarjininka zai tafi ba ka da aiki sai zolaya kwarjininka zai tafi ya ce wani abu guda biyu ya kamata ɗan adam ya kama kansa mutunci imam al-bahaqi a cikin sha'abul imani hadisi na 212 anas dan malik ya ce annabi sallallahu alaihi kar ya ce anas dan malik ya ce ayar da Allah cikin suratul kafi ayat 82 da Allah yake cewa kana tatahu kanzul lahuma karkashin wannan ginin akwai taskar babansu Abdullahi Anas yake cewa wani allo ne a jikin wannan allon an rubuta abubuwa guda biyar inji Anas ya ce abu na farko da girshi ne ajabtu liman aika na bil mauti kai fayafra baban yaran abin da ya rubuta aji yan shi ba kuɗi bane ya ce allo ne na gwal a jikinsu ya rubuta cewa ina mamaki ga duk mutumin da ya tabbatar zai mutu ta yaya zai dinga farin ciki ne wai abu na biyu shine ina mamaki ga wanda ya tabbatar da akwai jahannama ta yaya zai dinga dariya ne har yana kirkirewa abu na uku ina mamaki ga dukkan mutumin da ya da kaddara kuma Allah zai jarrabe shi da abu kuma ya bakin ciki inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar ya Allah ya jarrabe kuma zaka yi bakin ciki bayan kaddara ce da sai ta same ka abu na hudu yace ina mamaki ga mutumin da ya tabbatar da duniyar nan za ta kare ba ta da tabbas tana jijjuyawa lokaci bayan lokaci yace amma ina mamakin mutumin da zai samu nutsuwa da duniya kana kallo wanda ya fika arziki ya fika wadata ya fika ilimi ya fika lafiya ya fika komai ta mai dauka daya kai ta yaya za ka samu kwanciyar ya ce ina mamakin mutumin da zai nutsu da duniya ya ce na biyar a jiki ya rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah Allah ya sa mun dace mu ma ah, wani mai tambayar yaya fadalan suratul fatiha yake ta kuma yi da lulin karatu Ramadan ne akan fadalan suratul fatiha ka samu taki zai baka odiyon da muka yi na wannan Ramadan farar suratul Fatiha wani addu'a ake idan za a fara amfani da zuma ni ban san wata addu'a da manzala ya ce in za ka yi amfani da zuma wai sai ka yi ta ba ni ban sani ba kawai bismillah na san za ka yi ka sha ta malam Allah ya kara maka daraja menene hukuncin mutumin da yake yin azumi litinin da alhamis sai ya manta ya ci wani abu Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi eh, wayar ta zo mutlaka manzo Allah yake cewa duk mutumin da yake yin azumi fanasiya sai ya manta fa akala aw shariba ya manta ya ci ko ya sha falitin musammahu saumahu ya cika azumin sa fa inna ma qamahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi akwai littafin fatawa ramadaniya na Muhammad Salim ibn Jibrin ya ba da wannan ansa ciki sannan akwai saumi Ramadan na wannan shi ma na Musa ibn Jibrin shi ma wannan magana ciki wannan shine abin da yake cikin fatawa ibn Baz da fatawa Usaymin da ka azumin sa yayi Allah ne ya ce da shi shayi da shi wannan addu'a ya Allah ya ba mu ladan wannan karatun kuma amin ya rabbi kuma Allah ya sa yadda muka haɗu a nan Allah haɗa mu aljanna amin ya rabbi amma da idan mutum ya gama cin abinci wanke hannu a cikin kwanon yana da kyau ko haramun ne wannan magana tana cikin littafin zuhud ne fa ibn qudama ya yi ta a cikin al muguni sannan tana cikin littafin zuhud ne gare da littafin ta'alim cewa ba a so idan ka ci abinci ka wanke hannun ka cikin kwano haka yana gadar da kuturta ba a so idan ka ci abinci ka kwashe da hannunka ba a so kuna cin abinci ka irke kwanan duk ba wani nassi daga manzon Allah wanda ya hana wannan da haka idan kana buƙatar wanke hannunka a kwano ka wanke malaman ta'alim kamar su masu tafin sa ta'alimul muta'allim su a ta'alim a dariku dalabul ilim su waye wannan malaman zuhuri din su suke da wannan tarbiyoyin cewa wai kar a bar ka koyi lalaci in ka ci abinci a wajen zaka ci abincin a wajen zaka wanke hannunka a cikin kwanon zaka koyi lalaci da haka sai a ce ma kar ka wanke hannunka yana gada talauci barin tautau a cikin gida yana gadar da wane ne barin shan ruwan buta yana gadar da mantuwa an gane ai duk ba muna ji ba da takurin kuske duka fa duk tagurin kusan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh